Bye. أعظم مما حصل وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عن ساعة تقوم ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أنه ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت به لم يذكر الله عز وجل فيها وعن أم حبيبة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا معروف أو نهيا عن منكر أو ذكر لله عز وجل وعن معاذ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وعبد العاص بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب من الله عز وجل قال أن تكون ولسانك رد من ذكر الله عز وجل وقال أبو الدرداء رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه كل شيء ابتلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه كان يقول لكل شيء قال فان استقاله القلوب ذكر الله عز وجل وما من شيء انجى من عذاب الله عز وجل في ذكر الله قالوا ولا الاجتهاد في سبيل الله ولا الاجتهاد قال قال ولا في سبيل الله قال الاجتهاد في سبيل الله عز وجل قال ولو ان يضرب سيف حتى ينقص ولا ريب ان الكلب يخدع يخدع كما يخدع النخاع والكذب وغيرهما وابناؤه بالكذب فانه يجلوه حتى يدعه كالميقات الله فاذا تركت بالكذب فجاء واذا فإذا ترك الذكر ترك الذكر توجد فإذا فإذا ترك الذكر وإذا ذكر وإذا ذكر كلامه وإذا ذكر كلامه وإذا ذكر أي تشيك ترك شغلات الشيك مذكرة نعم ونقوهم ونوصل الموجة فإذا ذكر جلاه وإذا ذكر سلام وعقده القلب لأمرين بالغفلة والقلب وسلاحه بالسلحين بنصف الطار والسكن ومن كانت الغفلة أغلب أوقاته أغلب أوقاته كان الفرح متراكبا على قلبه وصدعه وصدعه وصدعه وصدعه أخوي ألف ألف وابتدأوا به بحسب غفلته وإذا ابتدأ القلب لم ترتقي فيه صور المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل من سورة الحق والحق من سورة الباطل لأن لأنه ما تواكل عليه أبطل أظلم فلم تذهب به صور الحقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه السلف والمتع وأشبه الغال فقد تصوره وإدراكه فلا فلا يقبل حقا ولا يكون باطلا وهذا أعظم الأنف وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنهما للإنسان نور نور القلب ويعميان بصره ويعميان بصره قال الله تعالى ولا تطع من اثقلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا فاذا اراد العبد ان يقتدي برجل فلينظر هل هو من اهل الذكر او هو من الغافلين وان وان الحاكم عليه الهوى او الوحي فاذا كان الحاكم عليه هو الهوى فاذا نعم. فان كان فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة وأمره فرق لم يقتدي به ولم يدفع عنه فإنه يقود في الحلال وهذا الخلق وهذا الخلق أن تفسر بالتبليغ أي أمر أي أمره الذي يجب أن ويكون به وفي رسله وقناته خالق وكلها أقوال متقاربة والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من سمع هذه الصفات فينبغي للرجل أن يطلع في شيخه وقدرته ومشروعه فإن وجده كذلك فليصيب عنه فليصيب فليبعد عنه وإن وجده ممن تلقى عليه بسم الله واتباع السنة وأمر وأمر غير مفروض عليه بل هو حاكم في أمره فليتمسك بدم بدم ولا فرق بين الحي والميت إلا بالذكر فمثل الذي يكون ربه والذي لا يكون ربه كمثل الحي والميت وفي مثل المرفوع أكثر ذكر الله تعالى حتى يقال نور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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مدساكة أدواء شيناء الإمام البخاري لكيريج الزاكي أولا يمتشي لنا رباء درن الخميس يوم uku ga watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1338 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan goma shekarar miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako na karatun littafin nan mai suna alwabilu tsayyib min alkalimin tsayyib wallafar shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim jauziya jawziya rahimahullahu ta'ala mai rasuwa shekara ta 751 wannan shine darasinmu na 35 cikin wannan littafi kuma malam bai gushe ba cikin yi mana bayanin falalar ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ambato na zuciya na harshe na gaɓoɓi a wancan darasin da ya gabata mun karanta ayar da malam ya kawo wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal zina amanu إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لكما فقر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا لكما فقرت سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وأن الآية duka suna kira ne ga muminai da su kasance masu yawan ambatan Allah muminai maza da muminai mata su zamo masu yawan ambatan Allah da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa'iza ka fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru Allah ka kun kun, a a au dhikrikum zikira. Fa'iza ka dhikra tun mana qadaytum kun, to idan kuka kammala ayyukan hajjinku idan kuka gama ayyukanku na hajji fadhkuru Allah ka dhikrikum kun, to ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatan iyayenku au ashadda zikira ko ma ambatan da fi haka tsanani wannan aya malamai magabata wajen fassararta sun ambaci abu biyu wanda dukkaninsu suna komawa ne ga ma'ana ɗaya suka ce ka zikirikum aba'akum ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambatar iyayenku cewa yana daga cikin al'adar larabawa yayin da aka aka ainihin gama aikin hajji to sai a haɗu kowa kowace ƙabila ta suke ta faɗar abubuwan alfahari na iyayenta na manyanta kowace suka faɗar abubuwan da suke alfahari da shi a tarihinsu na jarinta ko ainihin na karamci girmama bako da sauran abubuwan da balarabe yake alfahari da shi a wancan lokaci sauraka kowa zai zo ya ta faɗar abinda iyayensa suka yi to shine Allah subhanahu wata'ala ya canza musu wannan al'ada maimakon su zauna kowa yana ta ambatan iyayensa to su ambaci Allah fiye da yadda suke ambatan iyayensa ba iyayensa su ambata ba Allah ya kamata su ambato kuma ambatan yafi wanda suke wa iyayensu wasu daga cikin malamai suka ce ka zikirikum aba'akum ana nufin kamar yadda yaro wato idan ya fara iya magana ba abin da ya fi faɗa irin baba da mama ko baba da inna da ba a bi ummi su yake ta faɗa su yake faɗa to ka kasance wajen ambatan Allah fiye da yadda yake ambatan babansa da baba fiye da yadda yaro yake ambatan babansa da sai yana karami to duk dai abinda a ma'anonin guda biyu suke nuna shi shine ku kasance masu ambatan Allah fiye da komai kasance kuna ambatan Allah fiye da yadda kuke ambatan komai kasance masu tuna Allah fiye da za ku tuna komai ne. Shi ne malam yace fa qayyada al-amra bil dhikri bil wa wash shiddati Allah subhanahu wata'ala ya ƙayyade wato ya dabaibaice ambatan Allah ɗin da abubuwa guda biyu a wasu ayoyin ya dabaibaice ya ƙara wato maganar yawa ke Fankurullaha ko inkurullaha zikiran kaseera ya yi ayyuhallazina amurin inkurullaha zikiran. كثيرة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا aka kawo kasara a tare da ambatan Allah din ya kasance ambato ne mai yawa sana ayar karshe ubangiji subhanahu wataala yace ashadda zikra ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra to ambatan Allah mai yawa kuma mai tsanani me yasa yake da shiddati hajatil abdi ilayhi saboda tsananin bukatar bawa zuwa ga tuna Allah da ambatan Allah wa adam istighna'ihi anhu sarfata aini da kuma yadda bawa ba zai wadatu ga barin ambatan Allah ba ba zai wadatu ga barin ubangijinsa daidai da kwayar kimtawar ido ba wato a kowane lokaci bawa yana cikin bukatar tallafin ubangijinsa saboda rayuwarsa gaba ɗaya ba za ta yi ba idan ba da tallafin ubangiji sawa'un ya san da haka ko bai sani ba ya yarda da haka ko bai yadda ba dukkan wani abin da kake na rayuwa to ubangiji su bani shine mai tallafawa ne mai tallafawa shi ya baka rayuwar shi ya baka abin da rayuwar take tsayuwa da shi shi zai baka iska da zaka shaka shi zai baka ruwan da zaka sha shafi zai baka abinci shi zai barka da lafiya saboda haka cikin kowane kowane sakan kana buƙatar taimakon ubangiji subhanahu wata'ala in yau zai rike wani abu da yake baka wanda da shi kake rayuwa da shi kira rayuwar taka ta zo ƙarshe sawa'un ka yarda da haka ko baka yarda ba kana tuna haka ko baka tunawa kana jin haka ko baka jin to kaga me zai sa ka ka ka ka haramta wa kanka jin hakan da zama na koyaushe kana jin cewa kana da bukata zuwa ga ubangiji fiye da wato fiye da yadda kake bukatar komai bukatar ka zuwa ga ubangiji ke bukata ma ta hakika shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya sifanta mutane da cewa mabukata ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah ma'ana babu wani mutum da ba wato talaka yake mabukaci ba a wurin Allah babu shi sawa'un yana jin haka ko baya ji ya yarda akwai Allah din ko ba bai yarda akwai Allah din ba cikin bukatar nan yake domin rayuwarsa ba za ta tsayuwa ba sai da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala saboda dukkan wani abin da yake rayuwa a kansa ko da shi halittar Allah ce kuma yau idan ubangiji subhanahu wata'ala ya ga dama yana iya rike abinsa mutum ya rasa amma ubangiji ya bar masa to kaga ashe cikin bukata yake mabukaci ne sawa'un ya yadda ko bai yadda ba yasa Allah ce antumul fuqara ku ne cikakkun wato mabukata to shine yace fa ayyu lahzatin khala fiha al-'abdu 'an dhikrillahi 'azza wa jalla kanat alayhi dukkan wani minti daya ko sakan daya ko kasa da sakan daya wato da bawa zai wa hukunta ga barin ambatan Allah to wannan lokacin zai zama nadama ne gare shi ba zai zama zai zama cutarwa ne gare shi ba amfani gare shi ba kowane irin lokaci da zaka kasance ba cikin tuna Allah ba sawa'un ka tuna shi da zuciyarka ko tuna shi da harshenka ko a cikin ayyukanka to wannan lokacin ba zai zamo mai amfani gare ka ba zai zama rana gobe kiyama da dama gare ka ina ma a ce wannan lokacin shi ma ka cika shi da ambatan Allah da tuna ubangiji subhanahu wataala ce kanat alaihi lalahu wannan lokacin zai zama wato mai cutarwa ne gare shi ba mai amfanarwa ba wa kana khusranuhu fiha a'zama a'zama mimma rabiha fi ghaflatihi 'an Allah abinda zai yi asara a cikin wannan lokacin ya fi girma sama da ribar da zai ci cikin wannan gafalar tashi a lokacin da bawa zai gafala gabarin Allah ya sa kanshi cikin wani abin da yake biyayya ce ga shedan to duk wata ribar da zai yake zaton zai samu to wannan ribar idan ya kwatanta ta da asarar da yayi na rashin tuna Allah da komawa gare shi zai ga cewa ribar da ya ci ba ta karanta karya ba asarar ta fi girma asarar ta fi girma saboda ka bawon da ya kasance cikin biyar Allah subhanahu wata'ala shi da yake cin ribar rayuwarsa sabanin wanda ya gafala ga barin Allah subhanahu wata'ala ko da kuwa a zahiri zai ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi irin bukatun da yake bukata na duniya amma kasancewar ya zama da ga barin tunan Allah subhanahu wata'ala wannan gafalar wannan asarar ta fi girma sama da abin da zai samu na jin daɗin duniya ya alamu na zahirar min alhayatun duniya wa kuma an al'akhirati hum ghafilun da ce waɗanda suke kafirai sun san hakikanin zahirin rayuwar duniya babu abin da ba sani ba kullum ana cikin kirkiro abubuwan da za su sa ɗan adam wai ya huta kai ya gaji saboda haka komai wani ake a samar da wanda zai ƙara sauƙaƙa masa rayuwarsa yana tafiya akan dabbobi ya dawo yana tafiya akan karafuna karafuna sun yana tafiya akan marasa sauri har ya dawo yana tafiya akan keke ya dawo yana tafiya akan babur ya dawo mota ya hau jirgi to yanzu abin da ya fi jirgin ma eh, ana ana kirkira wanda zai tafi kai shi duniyar wata eh, ya gano wasu duniyoyi sababbi saboda haka shi dan adam kullum yana tsarin ya gano abin da zai sa ta yi mata daɗi saboda haka ko gidansa ma ba zai shiga ba sai an samun masa wani abin da zai sauƙaƙe masa shiga gida idan bene ne sai a sa masa lifta wai kai ya sha wahala wajen ya tattaka masa takala sai gaji saboda ka sai a sa masa lifta a mota an sa masa ac saboda kai yayi gumi haka dukkan wani abin da zai sauƙaƙe masa rayuwa shi ake ta ƙoƙarin kirkirowa yanzu ana da ake tsoro wata jaka in kai masa biyu ne za ka yi tafiya ba sai ka tsaya kana jan jakar ba jakar kawai da agogonka tana gefen ka kawai za ta rika bunka inda ka shiga tafiya wai saboda jadin ma yana ɗan ɓata mutum lokaci yana wahal shi saboda haka za ka kai tafiya ne kawai in ka yi fana ka yi kuma tana da canto sai da idan ta zo gurin da yake da wani abu sai da kanta za ta kauce ba sai ka taɓa ta ba sannan eh, idan idan ka sa ta a mota ka manta ta to ita da kanta za ta baka anan cewa ka manta ta abu domin motar haya ya ɗauke ka samu duk wannan wai kada ɗan adam ya sha wahala ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya ka a sha wahala to amma kuma duk da haka dan adam cikin wahala ne duk da haka dan adam ba zai rabu da wahala dan khalaqna al-insana fi Da hakika mun halicci dan adam a cikin wahala saboda ka wannan wahala din ba ba yadda za a yi rabu da ita ko yana ko yana so ko yana dole sai ya sha wahala din ko abincin da zai taunar da shi ma kawai wahala ne za a yi masa abin da ba sai ya yi tauna ba kawai da ya jefa nobar wani abin ya tauna masa ita ya haɗe in ya gama cin abincin an zai je tsugunu shi ma wahala ne zai fi tsari wa qala ba'd al-arifina wani daga cikin masana Allah yana cewa law aqbala 'abdu 'ala Allah kaza wa kaza sana thumma a'rada 'anhu lahzatan lakana ma fatahu a'zama mimma hasala wani daga cikin masana Allah malamai masana Allah yake cewa da bawa zai fuskanci Allah subhanahu wata'ala shekara kaza da kaza wato yayi shekaru cikin bautar Allah subhanahu wata'ala da istighfari da ambatan shi a أعرض عنه lahza. sannan ya bijire ya kawar da kansa daga Allah subhanahu wataala daidai da dan lokaci kankani la kana ma fatahu a'zamu wa hasanahu to da abinda zai yi asara sai ya fi girma sai da abin da ya samu da zai yi shekaru cikin bautar Allah sai kuma a cikin wani lokaci kaɗan ya auka cikin gabala to da abin da zai gabala don za ta haifan masa na asara sai ya fi girma sama da abin da ya samu wadda karan bai haƙi wa an aisha ta rabbi allahu an ha'anin da bigi sallallahu alaihi wa sallama an da hukala ma min sa'atin tamurru bin adam la yakun allah ta'ala fiha illa ta hassara alaiha yawon kiyama albayhaqi ya rawaito hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda da biyu, sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala cewa ya ce ma min sa'atin babu wani lokaci kamar rubin bi adama da zai shuɗe ga ɗan adam la ya kuru ma Ala fiha da ba zai da bai ambaci Allah a cikin wannan lokacin ba illa ta kasar ala yayin kiyama face yi da damar wannan lokacin ranar gobe kiyama wa zakara an mu'adh ibn jabal kuma ya ambaci irin wannan hadisi daga mu'adh Nijabar jabal yana daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa laita tahassuru ahli jannati illa ala sa'atin min bihim lam yadhkur Allah azza wa jalla fiha babu wata nadama da yan aljanna za su yi sai na lokacin da ya wuce su a duniya ba tare da sun ambaci Allah a sa ba waɗannan hadisai guda biyu hadisin Aisha kamar yadda shi albayhaqi shi rawaito shi a cikin littafinsa sa shu'abul iman abu nu'aym shi ma rawaito shi a cikin littafin hilyatul awliya sai dai a sanadin sa akwai wani mutum da ake kira amr ibn husayn amr ibn husayn wanda shi kuma malamai sun ce yana da rauni kwarai da gaske matruk ne malamai da yawa sun raunana shi kwarai da gaske kamar abu hatim yana cewa zahibul hadith wato hadisin sa abin jefarwa ne walai da bishai ba a daukan magana ba a daukan hadisin sa haka nan dara kutni shi ma na ta masruf sauraka wannan isnadin sa isnadi ne mai rauni kwarai da gaske shahid din da ya kawo shi ne hadisin mu'az ibn jabal wanda shi ma yana da rauni sanadin sa shi ma mai rauni to haka kaga idan aka ce ga hadisi mai rauni sosai ga kuma wani mai rauni da bai kai shi ba to ba za ka hada su su tashi juna ba saboda ɗayan ya yi rauni da shi da babu duk ɗaya saboda haka kaga an tsaya ne akan guda ɗaya wanda shi ma kuma yana da rauni shi yasa malamai suka rauna da suka rauna da hadisin Sheikh Nasiruddin al zani ya kawo shi cikin sisar ahadisu zaifa mujalladin da na tara a mujalladin na goma hadisi na dubu uku da ɗari tara da tamanin da tara ma'anar da waɗannan hadisai suka amma shi ne abin da ya gabata cikin maganganun magabata cewa babu abin da ɗan adam zai yi damar sa da gobe kiyama kamar irin lokacin da ya bata ba cikin ambatan Allah ba cikin tuna Allah ba wato ya ɗau lokaci babu Allah a ciki ya yi wasu harkokin da ba Allah a ciki ce wannan al'amarin ka a kawo Allah a ciki ba Allah a cikin wannan to babu wani babu wani lokaci babu wani abin da zai nadama ta ranar gobe kiyama kamar irin wannan sai ya gwammace wato hakan ba su faru ba wa an ummi habibata zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكرا لله عز وجل هذا أم حبيبة matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam قالت تشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي كلام ابن آدم كله عليه إلا da dan adam yake gaba daya marar amfani ce gare shi ba mai amfani ba illa amran bi ma'ruf sai dai a umarni da kyakkyawan abu aw nahyan an karin ko hana mummunan abu aw zikran lillahi azza wa jalla ko ambatan Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan su ne kadai abin da za su amfana da dan adam wani wata da zai yi ba wannan ba to ba mai amfani ba ce gare shi ranar gobe a, sai ma dai cutar da shi idan ya kasance a cikinta akwai abin da Allah subhanahu wa baya wani hadisi imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafin aljami haka na ibnu ya fitar da shi a cikin littafin haka nan ibn sunni ya fitar da shi a cikin littafin sa amal yawmul laila al ya fitar da shi a cikin musadrak al-bayhaqi a tawabu ibad malamai da yawa ta fitar da hadisin cikin da rubutu amma sanadin yana da rauni akwai illa guda biyu a cikin sanadin sun illa ta farko muhammad ibn yazid ibn qunay wanda ba majhuli ne ba samu malamai sun yi faɗi irin yanayin halinsa ta fuskar hadisinsa ba sannan akwai ummu salih ummu salih wanda ita ce ta roci hadisin daga ummu habiba ita ma la yu'rafu halin ita ma ba ta mai halin ta ba to wannan hadisi saboda wannan illar malamai suka ce hadisi ne mai rauni amma akwai ba'anarsa a cikin fadar Allah subhanahu wa Ta'ala la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi ma'rufin صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم التي باب الخير cikin يوى يوى gana wasu wato abinda mutane suke haduwa su tattauna akan da dama cikin abubuwan da suke tattaunawa suke ganawa suke mitin akan sa ba da babu alkhairi a ciki illa man amara bi sadaqati sai dai wanda zai umarni da sadaka aw ma'rufin ko umarni da kyakkyawan abu aw islahin bainan nas ko kuma sulhu tsakanin mutane to kaga ashe babu wata magana da za ta kasance wa mutum mai amfani babu wata tattaunawa da za ta amfani mutum face abinda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin wannan aya cikin wannan aya za mu ga dukkan wasu abubuwan da dan adam yake bukata su kasance gyara race gare shi a rayuwar Allah subhanahu wata'ala ya dunkule su a cikin wannan aya la khaira fi kathirin min al-zawj illa man amara bi sadaqa aw ma'ruf ma'ruf duk wani abin da shari'a ta zo da shi duk wani abin da shari'a ta yadda ka yi umarni ka ja hankalin mutane a kansa ka nusar da zai mutane a kansa to wanda shine zai amfani ka duniya da lahira hau islahin bai nan ko abin da zai zama gyara ne a rayuwar mutane zai kawo gyara zai kawo ci gaba a rayuwar mutane to wannan dan an zauna an tattauna a kansa babu shakka wani abin da zai shi ne zai taimaka wato abinda zai taimaka gyara al'umma wannan shi ne wanda ubangiji su fara wata ala zai baka lada a ciki kuma ala ne za ka ga alkhairi za ka wasu malamai suka ce wannan ayar ta wadatar gaba da shi wannan hadisi abinda hadisin ya zo da shi a ƙurani ya zo da shi وعن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال أن تموت ولسانك رب من ذكر الله عز وجل an karbo daga mu'az ibn jabal Allah ya kara masa yarda ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla wadanne ayyuka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ayyukan da Allah ya so ya fi so masa an tamuta wa lisanuka ka mutu harshen ka yana dan yin shatab da ambatan Allah wa ta'ala sauraka babu wani aikin da ya fi wannan wacce zikirin lahi kaga ya kunshi dukkan wasu abubuwa da wato za ka furta da harshenka sawa'un abin da yana cikin karkashin na wajibai ne ko ku a'a abinda yake na mustahabbi ne ba na wajibi ba duk ya shiga ƙarƙashin zikirin lahi sauraka tauhidi ya shiga kalmar la ilaha illallah ita ce mafi daukakar zikiri ta shiga sannan sallolin da kake yi da abin da kake ambato a cikin sallolin nan na karatun alkur'ani da kabbarori da ainihin eh, addu'a da tasbihi da kake duk ya shiga cikin zikirin da sannan zama da za zaka karanta alkur'ani umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna eh, sulhu tsakanin masu firki duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya shiga cikin zikirin da. to kada harshen kai ya zama akwai wani lokacin da babu ambatan Allah yana gudana a kansa wani hadisi hasanun lai da gairi a cikin isnadin sa akwai sabani akwai kuma launi to amma hadisin Abdullahi bin Busr wanda muka gabatar da shi a baya wanda ya ce wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam inda shari'a islamin tarkatu ba alayya abin nan shari'ar musulunci sun yi min yawa to aka ka bani na ka faɗa mun wani abu mai sauki da zai rike nabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi la ya sanu la ya sanu ya sanu karatu mai zikrillah da zan koyo cikin ambatan Allah to wannan ya karfafi shi wannan hadisi shi yasa malamai suka ce hasan ne da gairi hadisi ne hasan da ne wa qala gairi وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لكل شيء ابتلاء وإن ابتلاء الخروج ذكر 'azza wa jalla abu darda radiyallahu ta'ala anhu yake cewa da kulli shay'in jila kowane abu yana da magoginsa ko abin da yake goge shi in yayi da ko yayi kula ya dawo yana yana kyalli yana komai yana da abin da ake goge shi yana da magogi wa inna jila al-qulubi dhikrullahi azza wa jalla magogin zukata shine ambatan Allah wannan eh, albayhaqi ya rawaito wani a cikin littafin sa shu'abul iman yana cikin littafin al-bayhaqi da shu'ab al-iman وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لكل شيء استقالة بيهقي كما يروي zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam daga hadisin abdullahi da kubar Allah kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu kana yaqulu shi annabi ya kasance yana cewa li kulli shay'in siqalatu kowane abu yana da magoginsa wa inda siqalatul qulub zikrullahi azza wa jalla magogin zukata shine ambatan Allah mai girma da buwaya wa min shay'in an jami azabillahi azza wa jalla min zikrillahi azza wa jalla babu wani abin da ya fitar da bawa daga azabar Allah mai girma da buwaya kamar ambatan Allah mai girma da buwaya qalu suka ce wala jihadu fi sabilillahi ko da ma jihadi ne fi sabilillah azza jalla ba zai kai ambatan Allah ba kala walau an yazriba bi sayfi hatta yanzafi'a ko da mutum mayaki zai yi ta abokan gabansa wato da takobinsa har takobin ya dada shi ko ya karye to wanda ba zai kai wanda yake ko zai wanda yake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ba wani hadisin ah, kamar yadda ibn qayyim ya ambata bai haƙi ya shi a cikin shu'abul iman haka nan ibn abi duniya ya rawaito shi amma sanadin sa yana lauyi kwarai da gaske da sanadin sa da ibn jiddan cikin sa akwai sa'id ibn sinan da imam bukhari ya ce hadisin sa bai da kyau haka nan imam nisa'i a ce hadisin sa mai rauni haka nan imam muslim saboda hadisin ta fuskar isnadi hadisi ne mai rauni kwarai da gaske amma akwai hadisin da muka karanta a baya cewa hadisin ya zarta ne cewa bana ba ku labarin abin da yake a kaza da kaza ku hada cikin cewa ɗayan ku ya da abokin gabansa ya rike shi shi ma ya rike shi suka ce bala ya rasu Allah na zarar salama ce musu ambatan Allah to duk wannan ibn qayyim ya kawo mana waɗannan shawahid ne domin ya ƙara tabbatar mana da cewa yana daga cikin abin da ake buƙatar bawa da shi a koyaushe zama na yawan ambatan Allah mai yawan tuna Allah mai yawan kawo Allah subhanahu wata'ala a zuciyarsa da yana muka ce marat da zikir mun faɗe su a baya a bil qalbi wal lisan bil qalbi wal lisan sai bil qalbi sai bil lisan haka su ambatan Allah da zuciya da harshe shine mafi ɗaukaka cikin matakan ambatan Allah zuciyarka ta kudurce harshen kai furta wani shine mafi ɗaukaka mafi girma cikin matakan wato lokacin da kake ambatan Allah kana halarta da Allah din a zuciya duk abin da kake faɗa na kirari da ubangiji wata ala, zuciyarka tana jin wannan kuma tana gudunci haka wato da harshe da zuciya su haɗu su haɗu wannan shine mafi ƙororuwan ambatan Allah sai kuma bil jawari azabin bin eh, eh, qalbi sai bin qalbi ka faɗa da ka yi da zuciya game da ko yaushe kana tuna Allah a ranka sai ko bin misali idan ya kasance shi bin misali ana samun ana samun wanda yake ba ma ba ma ba ma mai ikhlasi ba ma mun yi da abaci Allah da sa amma zuciyarsa kuma can tana tana kare ta abin ko bata ma dauki abin da wani abu ba kamar mu munafukai kaga kai a ta kafirai ni amma da haka Allah ya tabbatar muku da suna a kasar Allah amma ka an tsala su kuma Allah illa ne kaga ko zikiri amma zikiri ne ne zikiri ne harshe zikiri da harshe saboda mai fi qulubihim bara can zuciyar ciki na haka wannan harshen da yake gudana akan abin da zikirin da yake gudana akan harshe kawai ba zai amfani su ba shi yasa dan kawai harshen ka yana ambatan Allah amma a ka cikin gafala wannan ba ya da amfani ba ya da amfani dole in ya zan kana son ya amfani to zuciyar ka ta harar harbo abin da kake faɗa ya zama da ka faɗa har zuci kamar da muke faɗa ka faɗa da bakinka amma har zuci ba kawai da harshe ba wannan ka faɗa da harshe amma zuciyar ba ma san da kake faɗa ba wannan baya da amfani zikiri ne irin na munafiki to dukkan wani abin da za ka yi ka tuna Allah subhanahu wata'ala cikin wannan abu ka nemi sanin yarda ka nemi yarda Allah cikin wannan abu zikiri ne shine zikirin kalbi ka ga ba ka fito ka furta da baki ba amma yayin da kake yunkurin ka yi abu kana neman yarda Allah a ciki kana kokarin kaucewa fushin Allah a ciki to zuciyarka tana zikiri shine ma'anar kada bawa ya kasance a wani lokaci babu zuciya a tare da shi in aka ce haka ba ana nufin kullum bawa ya zama bakin sa yana motsi ba ba lalle ne sai an samu motsawar baka ba harshe ya gudana a ka tuna aikin da za ka yi din nan umarni da umarnin Allah kake shi ko kuma a'a mai hukuncin Allah a cikin ka kafin ka yi shi kaga dan kasuwa da zai shiga kasuwa yana hada-hadar kasuwanci yayin da zai kasance yana tuna Allah subhanahu wata'ala cikin abin da yake yana kokarin kaucewa haram yana kokarin wa zalunci yana kokarin kada ya ci dukiyar da ba ta halatta gare shi ba cikin zuciyar saboda saboda zuciyar shi tana halatto Allah zuciyar shi tana halattu Allah amma da zai kasance bakinsa kawai yana bauki amma zuciyar tana wani guri can kamar yadda ke rike carbi kawai mai ta kwal kwal kwal kwal amma zuciyar kwata kwata ba ta kawai abin da kake faɗa wannan ba zikiri kake ba wannan ba zikiri kake ba to shine malam yace wala raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u al-nuhas wal fiddatu wa ghayruhuma babu ko shakka zuciya tana tsaba sukan yi tsatsa kamar yadda tagulla da azurfa suke tsatsa sauran dangin karafuna sukan yi tsatsa wa jila'u hukun zikir magoginsa abinda zai goge shi ya fito yana kyalli shi da ambatan Allah ko tuna Allah tuna Allah shi zai rika wankewa maka tsatsa da suke kama zuciyarka fa innahu yajluhu hatta yada'ahu kalmir'atil bayda' ambatan Allah yana goge maka zuciya har zuciyar ta dawo kamar wato madini kamar madibin da yake fari kal sai da komai ya kusan da ka tsaya zai fito maka da surar kai da take ba za ka ka wani bishi bishi ba kuma komai ka daga ka sa shi madubin zai nuna maka shi zai nuna maka shi yadda yake ba zai nuna maka shi haka wani bishi bishi da shi ba yana nuna maka wasu abubuwa a cikin sa wanda babu fa'iza turka taraka zikira ko turka zikir kamar da a ciki ko taraka zikira idan bawa ya bar ambatan Allah sadi'a sai wannan zuciyar ta yi tsaka zare ya bar ambatan Allah ta zuciyar ta yi tsaka fa'iza zakara wa idan zakara idan ya ambaci Allah kuma jalahu sai ambatan Allah ya goge wannan tsaka da zuciya haka zuciya tana yin tsatsa amma me yake ja masa tsatsa shi ne gafala kamar yadda zai zo magana shi ne ce wata da'un kalbi bi amrayn bi ghaflati wa zanni abin da yake jawo zuciya ta yi tsada a biyu shi ne gafala da zunubi wato mutum ya gafala ya bar ambatan Allah akwai bambanci tsakanin gafala da mantuwa ko babu akwai bambanci gafala shi ne tarkun da siyarin zafin wato da gangan da zaɓin ka bar abu nisiyanu kuma tarkun ne da zai nisiyanu da zai nisiyanu ba mantuwa kuma shi ne mai mutum ya manta ba da zaɓin ka ba ba shi ya zaɓi ya manta ba amma gafala shi yake zaɓar wa kansa ya fala shi yasa ba a kama mai mantuwa rabbana la tu'akhidna illa nasina saboda ba wani abu ne ya yi na ganganci ba wala kad ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam yajid lahu azma kaga ba wani abu ya yi shi da ganganci ya manta to sai shi mantuwa sai mantuwa shi ta ba a kama mutum amma ita gafala za a kama ka kuma za a ce kada ka gafala kada ka gafala kamar yadda Allah subhanahu ta'ala. yake cewa ah, ah, wala ta kun al-ghafilin kada ka kasance daga cikin wasu rabbaka fi nafsika ta wa khifatan wa dun al-jari min al-qawli bil ghudwi wal asari wala ta kun al-ghafilin kada ka kasance cikin masu dafala kaga aka umarci kaska kuskura ka zan cikin masu dafala amma ba a ce wala ta kun al-ghafilin ko akwai wala ta min al na. saboda ba yadda ka yi jiyan wani abu ne da ya Allah wata ala ya halicci bawa da shi haka gafala kai kake zabar wa kanka ta hanyar ka bi hanyar shaidan ka manta da Allah shaidan ya rube ka zarar ya rube ka to shike ka ka shiga gafala ita kuma gafala da zarar ta samu ta samu bawa to za ta tashi cikin zuri gafala za ta tashi cikin zuri da ta sa cikin sabon Allah kuma daga lokacin kuma ita zuciyar ta fara samu shi yasa ibn taymiya alayhi rahmatullahi yake cewa aslul aslul fasadi aslul fasadi fi bani adam wa fil qalbi min al-ghaflati wash-shahwa tushen barna da take aukuwa cikin yan adam dalilin ta shine al-ghafla wash-shahwa al-ghafla wash-shahwa sai mutum ya gafala sha'awa ita kadai ita kadai ka ga abu kana son kana sha'awarta ba za ka sa kai ba sai ka gafala da wani abu wace irin gafala za ka yi saboda ba mutum mai hankali abin da ya san in yayi shi tutuwa zai ya san zai tutu to ba zai yi ba duk mutum mai hankali yakan nufi abin da yake zaton akwai amfani shi za ka gaina ne yi in ya san cewa zai cutu to ba zai yi ba yana ga wuta tana ci balbal haka ba zai je jefa kansa ba saboda saboda yana da ilimi a ransa ta cutar da shi ne yana ga wawa kekin rami har kawai ba zai je fada ba yana ga abinci duk daɗin sa an sa masa daga duk yin wanda yake ci ba zai je ba saboda saboda ba yadda za a yi dan adam ya kai kansa ga abin da zai cutar da shi yana sani shi yasa ce masa mai hankali sabanin dabba za ta iya abin da zai cuce ta sani da dabba ta tsaya kan titi manyan motoci na gida ba ko a ko ko abin da sun har kwanciya ma sai su eh su tana tuta to duk sanda ka ga dan adam ya nufi abin da yake hakikanin su cutarwa ne to shi dan ne ya kawata masa shi da ya nuna masa abin yana da kyau kuma ba matsala kuma zai gode shi yasa ubangiji wata Ala ya ta jingina wannan zuwa ga tazmini وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاد شركائهم كذلك زينا لكل أمة عمله أفمن زين له سوء farau فرعوا Za لا ga zayyana زينا Allah yana gaya mana cewa an kawata musu wato sai sai an sawa bawa wato cewa abin da zai yi da kyau abin da zai zai amfani shi an ya ga gafala gabarin cutar da take to lokacin da yake yi amma dan kawai ita sha'awa kawai ya ga abu yana so in har ba ya manta da cutar wata ba to ba zai yi ba shi yasa da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innamat tawbatu ala Allah alladhina ya'maluna su'a bi jahalati ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب عند الله سبحانه وتعالى يكي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهالة شيني بقى تسكتي جهالة أنا أنا لك المؤمن لا يأتي لا يأتي لا يأتي الله إلا جاهل la ya'ti Allah illa jahil ba mai saba Allah sai jahil wato sai lokacin da ya kasance ilimin sanin abin da yake yi zai cutar da shi ya ga fita daga tunaninsa to sannan zai saba Allah amma inda a ce zai haratu abin da zai cutar da shi yana ganin cutar da gabansa hankalinsa bai tafi ba to ba zai ba ba wannan shi yasa za mu ga a nan gaba mana ya kama mana wala ta tsaye mana kalma kalma wa zikri na wacce ba a hawa hada ciki saboda su biyu su za su sanya bawa ya gabata zuwa ga abin da zai cutu to shi ne mana yake cewa wa sadaqul qalbi bi amrayni bil ghaflati wa dhanbi abin da yake jawo tsatsar muke abu biyu gafala da zunubi zunubin nan sababi ne na gafala sababi ne na gafala idan aka samu gafala to ita gafala ita take haifar da zunubi wato natija ce na wannan gafala yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون Allah ce ya halicci ya halatta wa jahannama aljanu da mutane da yawa lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukatan da ba sa fahimta da su walahum a'yunun la yusiruna biha suna da idanun da ba sa gani da su walahum azanun la yasma'una biha suna da kunnuwan da ba sa ji wato waɗannan su ne su ne abin su ne wasa'il na ilimi su ne wasa'il su ne alat waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ɗan adam guziri da su don ya samu ilimi to duk ya ba su guzirin abubuwan amma ba su sa ilmantuwa da su don haka Allah ya cire ilimin tare da su duk daga cewa na'urar da za su samu ilimin da tanan cikin su sai ce ulaika kal adam waɗannan kamar dabbobi suke bal hum azal an ja sun ma fi dabbobi bacewa da lalacewa sai ce ulaika humul ghafilin waɗannan su ne gafalannu kaga gafarar ita ta kai su ga abin da suka samu suka kansu a cikin shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce sa'atrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa yaru kull ayati la yu'minu biha wa yaru sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa yaru sabila al-ghayy يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ذلك تعليمي أنا فأنا السبب اللي يجاوبوا سنتين لأنهم كذبوا بآياتنا ثم قريت عيون وكانوا أنها غافلين سن غفلة سن غفلة سن ربكت سن ربكت سن ربكت رب للناس حسابهم وهم في غفلة معرض ما يأتيهم من آية من ربهم وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا اتبعوه وهم غافلون وهم الله لاهية قلوبهم ويشيني محل الشيء لاهية قلوبهم زكاة تنسوا أغفلتهم saboda ka ga ga ya ba ga dangaren na matso amma ba ta ba ta ba ta fahimta ga mutuwar suna ƙara mutuwa ba ta fahimta ka zama kun ya shekara saba'in saba'in da biyar ya wuce wannan ma amma kullum za ka kai shi dubu dubu cikin sa'a kaga ana kawo barayi sai ga an kawo da shi ka rasa ko me zai ta me kuma zai yi ya hura saba'in ka kana matsalar lahira ka matso lahira kai kafa kaɗe a duniya ɗaya a lahira amma saboda ne saboda gafala lahiyatan qulubu da ke zukatan su a gafalatu a gafalatu sana ka ba ta ba ta ba ta gane komai ba ta tuna komai annal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina qatilun saboda babu basiba da ta kai ga gafala mutum iri iri ya zaɓi ya manta da Allah da daina tuno Allah a zuciyarsa ya sa rayuwar duniya a gaba da bin son zuciyarsa to kuma babu abin da zai zai kauce wa na cutarwa duk abin da zai cutar da shi ta gaishe a ciki duk mudu ga shi cutarwa saboda ilimin da ya kamata ya zan yana tare da shi ya fita daga zuciyarsa shine mala yake cewa wa jina'uhu bi shay'ain abu biyu yake sa zuciya ta ta goge ta dawo tana kyalli bil istighfar wal zikr bil istighfar min al-dhanbi wal zikr min al-ghafar zama da zunubin da yake tattare da shi yana neman gafarar Allah sannan ga gafalar da take tare da shi yana tuna Allah subhanahu wata'ala dan dan ya kawar da ita faman kanat al-ghaflatu aghlaba awqati wanda ya zan mafiya yawancin lokacinsa cikin gafala yake kana sada'u mutarakiban ala qalbihi to zuka wannan tsatsar za ta zama ta tattaru akan zuciyarsa ta tattaru ta dankare akan zuciyarsa wa sada'uhu wa sada'uhu bi hasabi ghaflatihi saka tsatsar zuciyarsa gwargwadon gafalarsa yawan gafalar yawan tsatsa wanda gafalar sa kadan ce tsatsar kadan ce wanda gafalar sai yawa tsatsar sai yawa wanda gafalar tsakatsaki haka tsatsar za su zama tsakatsaki وإذا سجع القلب لن تنطبق فيه سورة المعلومات على ما هي عليه لأن ذك زوجيا تيزاتا تو wato turar abubuwan da ya kamata a sani ba za ta fito yadda take a kan zuciyar ka yadda ka san idan ya tsatsa to ba zai nuna maka hakikanin al'amura yadda take ba to haka zuciya ba za ta nuna maka hakikanin al'amura yadda ba saboda haka malam yake cewa fayar al-batila fi suratul haqq sai ya rika ganin ƙarya a kamannin gaskiya ƙarya ce amma zai rika ganin ta za ta rika nuna masa gaskiya wal haqq fi suratul batil zai rika nuna masa gaskiyar kuma a kamannin ƙarya لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلمه saboda lokacin da abin nan tsatsar sai yawa akan zuciyar sai zuciya sai baki saboda sai ke duhu saboda ka ba zai ga abubuwa yadda suke ba ba zai su yadda suke ba falam ta zahar fi suratul haqa'i kama hiya alayhi surar haqiqoki ba za su bayyana gare shi kamar yadda suke ba saboda ka kullum zai rika ganin abu a bayyane baki zai rika ganin shi fari fari zai rika ganin shi baki na kusa zai rika ganin shi nesa ba zai ga komai yadda yake daidai wa daidai daidai wa daidai ba za ka kullum sai ka gan shi ba haɓar tunani yake da shi in aka zo ana tattauna mafita shi wanda zai bayar ba mafitar ba ce marufta ce zai kara rufta kuma tunanin zai zama ba hagu tunanin zai zama ba hagu فإذا تراكم عليه الصدع واسود وركبه الرام فسر تصوره yawa إذا لا zuciya ta yi baki. rawar ki bahur ranu wannan mallullufi da yake rufe zuciya ya rufe masa tafi zuciya da Allah ce kalla ban rana ala qulubi ma kanu yusbihu fasada tasawwur wa idraku tunaninsa da fahimtar sa sai saboda haka tunaninsa ba zai yi mai kyawun tunani ba fahimtar ta ba zai yi kyawun abin nan shi yasa ba za ka yi mamaki ba ka ga mutum watakila a ilimin duniya ya yi nisa ya kai duk inda ake kaiwa ilimin duniya amma kuma a sha'anin lahira sai bai shi ba gidaje tsantsa tsillu don shi ba gidaje bai iya sallah ba bai san yadda zai yi alwala ba ma saboda a nan ta tasawur da dashi a baki in an zo ana maganar lahira ba ba ya santa ba ana masa maganar lahira ya kusan kullum ana masa maganar yadda duniya za ta ci gaba kuma yaya duniya za ta ci gaba kamar yarin da zama ke na ramada kuma ji Allah ne bashari min qablika kun abai min qawmin khariji fala yaqbalu hasan wala yunkiru batil haka ba zai karbi gaskiya ba tunda zuciyar ta riga ta rufe ta rufe kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta kalkuli mudakhiyan la yaqbalu la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran kamar kofin da aka kife shi bugun nan yanzu kana yana buɗe haka to duk abin da ka zo ka zuba zai shiga zai tsaya kuma to zuciyar mumini nan in aka zo aka zuba alheri za zai tsaya to amma shi tashi ta kife bayan ta yi baki kirin kuma sai Allah ya kifar da ita saboda haka in za ka ɗebo ruwan teku gaba ɗaya ka zuba ba ka zai shiga ba za ka ɗauko kofin nan ka kima shi ka dilmiya shi a teku ka tsamo shi ba zai ɗauki mu da komai ba to haka zuciyarsa za ta zama saboda kyawalin abin nan alma'ati ya yi yau wannan gobe ya yi wannan jibi ya yi wannan saura ka sai ta haɗuwa su ta haɗuwa su ta haɗuwa zuciyar tana tsatsa ka kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam su sanda ya yi ya yi zunubi kullum a zama zamban lokacin lokacin sauda su sanda zai yi zunubi sai a yi ɗan dugo baki a kan zuciya in ya tuba sai a shari ya dawo da ya su gabari ya tuba sai a shari amma ya tuna Allah ba ya tuba yau ya yi an taga gobe an taga ji ba an taga to duk girman da suke da shi ke za ta nufi sai baki kirin to duk sadar sai baki kirin kuma babu wani abin da za ta ganshi daidai za ta fitar da ganin abubuwa wa hadha a'zamu uqubatil qalbi wannan shi ne mafi girman hukuma da suke kama zuciya wa aslu zalika min al-ghafla kuma asalin wannan yana samun asali ne daga gafala ta wannan gafala واتباع الهوى بالاسم والنسيان فإنهما يثبتان نور القلب ويؤمنان بصره suna suna abin gafala da kuma bin zuciya suna bice hasken zuciya su kuma makantar zuciya ta zan ba haske tare da ita ko ba ta ganin komai Allah ta'ala ce wa za su sa'iman alfanna kalbahu a zikirina wata ba'a hawahu da ba kada ka yi biyayya kada ka zama mai biyayya ga wanda muka gafalar da zuciyarsa muka rafkanar da zuciyarsa da wani ambatan mu wata ba a hawa mu yi mutan zuciyarsa wa kana amur da wani ba al'amarin sai ya zama a tsakaukaci a lalace kakka zama mai biyayya gare shi kai ya zama shi ne mai tsora ka kan hanya mai baka shawara sai ta baka matattun shawarwari ba ma guragu ba ya rika baka matattun shawarwari shi ya sa suka ce fa idza arada ma yake fa idza arada al-abdu an yaqtadi bi rajulin falyanzu duk da bawa zai yi koyi da mutum zai mai da wani abin koyinsa da zai rika birge shi yana kwaikwayon rayuwarsa to ya dube shi ya dubi rayuwarsa falyanzu har wa min ahli zikri yana cikin ma'abuta tana Allah aw huwa min al-jahilin ko yana cikin gafalallu da babu Allah a cikin duk wanda za a tambaye ka waye jarumin ka a rayuwa dan jarida suka yawan tambaye ba ko kai waye jarumin ka a rayuwa sai ka sai ka dade baka zo ya ce manzon Allah ba ko ta akwai sai ka ja ku wani babban ce Nelson Mandela sai ka jafa da wani ba ma musulmi ba da ma musulmi ne da na da ya ɗau sanu hasken annabta a zuciyarsa sai sai faɗi wani arni tatacce kafin sai ki shi ne abin koyi to ba haka ake in za ka kana neman wanda za ka koyi da shi a rayuwarsa to ka dube shi ka gani yana daga cikin ahadin zikiri a wani al wa hal al-hakimu alayhi hawa aw al shin san su yake bi ko ne? wato in zai yi aiki duba aiki kawai ya ga aikin nan ya yi masa kawai bari ya yi ko kuma yana duba ya ga Allah ne ya ce ya dace da abin da Allah ce ko bai dace ba ya dace da shari'a ko bai dace wannan zaka shi zaka auna in ka gan shi cewa fa in kana al-hakim huwa alhawa hawa in ka ga mai abin da yake hukunta shi ke juya rayuwarsa shine san zuciya وهو من اهل الجفنه فان يلا تكون ما سجى فلا وامره فرط الامر انت اتفرقتي كان انت ده الله آه، ابن لم يبتدي به تو كد كد كد يكش ابو فول نعم. كد يكوي دش ولم يتبع كد يدش فانه يقول مثل الهلاك زي جاو زي جاش اللي دول على saura ka duwani wanda zai mayar da shi abin shugaba da zai yi koyi da rayuwarsa to ya duba ya gani yana cikin waɗannan da Allah ya faɗa man akbalna qalbu an zikrina wa taba'a ko ko a ya san shari'a yake a zuciyarsa ko baya baya cikin ahlul jabla to ya auna shi da wannan malai yake wa ma'anin kuro qad fusira bil biyu? da Allah yake wa kana amruhu ba? ma'anar kuro din nan an fassara shi da lalacewa to zarta wato al'amarin sa a to ke a lalace أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاه ضائع قد فرط Wato ana nufin الأمر wanda وأن يوجب a ce ya rufe. Ya tsaya da shi tsayuwar daka wadda ya rufe duhu wanda da shi ne zai yi hankali wa falahu da shi ne zai zai rabauta da'iwar karfar rafafin ya so zarta shi ya watsar da shi ya yi sakaci da shi wa fusira bil israfi ai kad afrafa hakan an fassara furuta da cewa ya zuzuta ya wuce iyaka ya wuce gona da iri ya wuce shari'a wa fassara bil halak wa bil halak an fassara shi da halaka wa kana amruhu furuta wa kana amruhu halakan al'amarin sa duk halaka ne wa fassara bil khilaf lil haqq ko an fassara shi da saban saba wa gaskiya wa kana amruhu furuta al'amarin sa na saba wa gaskiya ne wa kullu ha aqwalu mutaqariba kaga dukkan su waɗannan fassarori ne maganganu ne da suke kusa da juna wal maqsud ma ne ce abin ne abin da ake nufi anan anna Allah subhanahu wata'ala na ha an sa'ati man jama'a hadhihi sifat Allah ya hana kai biyayya ga wanda ya tattara waɗannan sifofi fa yanbaghi da rajuli an yanzura fi shay'in to ya kamata mutum ya duba shay'insa wa qudwati ya duba wanda yake koyi da shi wa matbu'ihi da wanda yake yi wa biyayya fa in waje da hu kazalika fa in waje da hu kazalika falyakun amin in ya ganshi kamar haka yana cikin agfalna qalbahu an zikrina wa taba'a hawahu to ya ja jikinsa ya nesa da shi wa in waje da mimman galaba alaihi zikrullahi ta'ala wattiba'us sunnati in ya gan shi wanda tuna Allah ya yi rinjaye a kansa kuma da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa amruhu ghayru mafruḍin alaihi sannan al'amarinsa ba alalaci a kurkuce suke ba bal huwa hazimu fi amrihi yana tsayawa tsayin daka akan abin sa aikin sa al'amarin sa fa li yatamattas bi zarfihi to rike shi kankan wala farka bayna al-hayy wal mayyit illa bi dhikr babu abin da ke bambanta tsakanin mai rai da matacce shi sai ambatan Allah فمثل الذي يذكر ربه والذي لا ka ربه كمثل الحي والميت misalin wanda yake ambatan Allah ubangijinsa da wanda baya ambatan ubangijinsa kamar mai rai ne da matacci saka zuciyar da ake ambatan Allah da ita rayayyar zuciya ce a cikin jiki gangan jiki rayayya zuciyar da ba a ambatan Allah da ita ba ta suna Allah matacciyar zuciya ce a cikin mataccen jiki saboda kamar kamar mutum mai rai a cikin lafiyayyen gidansa da matacce a cikin kushewa وفي المسند يعني في المسند الإمام أحمد مرفوعا zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama. aksiru min zikirin lahi yawaita ambatan Allah ta yi kala majnun har a ce mahaukaci wani hadisin bai inganta ba duk da cewa duk da cewa malamai sun yi mata sun yi masa fassara malamai sun yi masa fassara wanda suka sharhi sun yi masa fassara a ce abin da ake nufi da zamana. komai naka za ka kawo Allah a ciki har 'yan duniya suke kai wannan ba ku shi ne misali shi ka sa ko wanda ka cika a wa'azi su sai a mai da jama'a wa wannan shine fassara da malamai suka yi wata duk da cewa akwai wasu karkatattu kuma da suka fassara shi da cewa ka yi ta hauka Ka yi ta tsalle kana tuma ka zauna cikin kazanta da datti ni kana kumfar baki wannan shine abin da ake nufi da da da ba shi ake nufi wanda ga wanda ma malaman da suka da ba su yi magana akan raunin sa haka suka bashi fassara kaga fassara ce da hankali zai kama ya zo a cikin wani tarwaya ku yawaita ambatan Allah hatta ya kula almunafiquna mura'un ku ambatan Allah har munafiqun suka ce rage ya kuke ya zama da komai da Allah a cikin lamarin har wanda yake baya san an ka ƙarya kake sa ko wanda an cika masa kai ma ƙarya kake kai ba ba da kake ba da ya ji an kira sallah an kuma zo an jima an kira sallah ce duk ƙarya suke to hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni hadisin darraj ne an abil haitam an abi sayyid al-khudri darraj an abi haitam an abi sayyid al-khudri hadisi rijalali ne mara kyau shi yasa imam zahabi a cikin littafin sa al-mizan ya kawo wannan cikin munkarat cewa wato rauna nan hadisan da raji waɗanda malamai suka rauna an ka duba al-mizan da ya na al zahabi ya kawo shi cikin munkaratin darraj saboda darraj an abin haitan ma'ruf masalan nan abin mai rauni ne a gurin mutane ambatan Allah ne tsuwa yake karawa الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب فكشي ambatan Allah ne tsuwa zai kara maka bayanai da kai ba wuce a cikin jama'a ba na da lokaci ya yi zama sai a nan abin da muka yi daidai Allah ba da abin da muka yi kuskure kuma ubangiji ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh